الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وقاله سير لكم وخروج الحق وكل ما يفتراه واجعله عاليا بالأرض السبع وكمال الشعر وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحباب مصداقا للقول المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يك بربك أنه على كل شيء شديد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وقرآنا أنا سامي ربه أنا فاستوى على سوده وصولة الدنيا بأنواع الشهور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هنا بجد الله سبحانه وتعالى شيء يسري وتبتدر وتقال ترى مع أول شيئا من البركة آه، عبد الله بن عباس وتتجه الله قربتي والأنزايا ومشي بدا آه، جلسة الله سبحانه وتعالى تقوم بمثل ساقني وأهل بدا بدرسة waɗanda aka so hannun wata ana ya kimta cikin wannan littafin da albarka muna roƙon Allah so hannun wata ana taimakonsa da agajinsa da shiryarwarsa muna sa, albarkar da yake ba ma abota wa ɗan ko da suka haɗa ɗakin sa domin karanta wannan littafin da aka kowa da hasken da Allah ya bamu kaso mai tsoka Allah ya zai da ayyukan mu, Allah ya raya mara zuwa mai albarka yau sha shi daga wata Ramadan hijiran da rahama sallallahu alaihi wa sallam da garin Makka zuwa Madina da shekara da ta zo da zuwa da kuma wani daidai da biyar da wata uku shekara da ta biyu da ashirin da biyar. Wannan shi ne majalisun na sha biyar. A rubuci gaba da turtar miliyoyi da suke da alaƙa da karatukan da suka gabata duka a kan sai maka sunan akwai bayan Allah da yawa da yawa waɗanda suka roƙi alfarmar ɗan uwa su sun masu a cikin addu'a wasu rashin lafiya wasu bukatun su da yi da kullum muna roƙon Allah hana wata ana masanin sarari da koye hasanin abin da suka ke ɗauke da shi na damuwa da bukatu da kifo a kan komai wanda ya ba abin da ya karfe shi wanda kowa na bukatar komai a wajen da shi ko bai bukatar komai a wajen kowa muna roƙon sa da rahamar da jin kansa ya mana ya yi kowa da morsa da ya ma kowa da su bukatu amma a kusa da wanda cikin masu neman addu'a ya ce yana neman addu'a daga wajen bayan Allah da mahalarta tafsir a kan rashin lafiyar mahaifiyarsa da take fama da kake fama da shi lafiya Allah ya baka lafiya akwai malam hakan wanda shi ma da shi muke karatu kika ko da yaushe yana fama da jinya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya akwai wata baiwar Allah ya jin kwana uku ko na ga takardar ta ta wuce ah, ita kuma ba manta ba ta ce take fama da wani irin ciwo mai sanya damuwa ina jin ko ciwon kafa aka ce ko wani abu makamacin haka Allah ya ke ko masanin abin da take ɗauke da shi na da kuma Allah ya yi mata da Allah ya barka da Amin. Amin ah, da kafa ta tsohon kuma da ah, mai wannan tambayar take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam malam muna godiya da ilmantarwa Allah ya biya tsanani sannan da ne hukuncin mutumin da ya ce ya tafi wani bangare na jikin matarsa kamar kamar kai dauke kamar kai ko hannu eh, ana yin haka ne wani duniya da zai gani shi ne ko ce ya da sun yi tsawon amma ta malamai ba ta shi ba amma cin kafin ya wannan malamai sun tattauna a kan wannan matsalar kuma sun nema masa amsa a ƙa'ida ba a ba a sakin wani ɓangare na jikin mace a ce an sake shi saboda wannan ɓangaren baya rayuwa shi kadai in ba tare da mai asalin jiki ba saboda haka akwai ɓangarori guda biyar waɗanda malamai suka ambata duk sanin mutum ne yi kima ya ce ya yi wannan ɓangaren to matar da ya ta sauri daga cikin kai da ta fara ambata ne ciki muna suna ciki sun tana ciki ah, bayan yana ciki sannan al'aurar samaniya tana ciki waɗannan mazaɓar goyon da ta tsada mutum ya ce ya saki wannan to kai tsaye matar ta su akwai saɓani a kan umba da gashi magana mafi rinjaye ita ce ya ce ya saki an ya saki umbar ta ko gashin ta ba ta saku ba saboda shi gashin da umba za a iya ya ce su Ah, akwai wani da suke karkashin wannan tsamani ina jin wannan amsar ah, ta zartar da abin nan ah, bayani ko amsa a kan tambayarsa daga cikin wani da suke ina da kama da irin wannan na mutum ya ce ya tafi wani bangare shine a kan sakin shi kan shi mutum ya ce ya yi rabin saki ko ya yi kasan saki misali kaga wannan wanda ke tambaya yana tambaya ne a kan wanda ya saki wani bangare na jikin makaranta ya ce ya saki to ina matsalar wanda shi kuma zai ce ya yi sakin wani ba'ali na sakin ba duka ya ce to ki tafi ya da ce da ce ki tafi na tafi ki rabu akwai rabu da kake saboda ka an fahimta jirgin da ya ce da mm. jirgin da za a yankin kan da shi ba mana a ce gashi yana da yanki da haka a ta tuɓe ne masa daga injiyar aure ta su ke tambaya ta gaba yake cewa ke tambaya ta gaba yake cewa ta gaba da zama don mutum ya rabu da matarsa sai ta auri wani daga baya kuma sai sai ya rabu da ita sai ya rabu da ita ta dawo wajen na farkon za a ci gaba da ta take mai gogowa kun farka ne da farka da yara da mutum ne malam zai yi. malam zai ya tafi matarsa ga dama wannan sunan ba na hausa ba ne ba na sana wanda ya sai da shi ba da yi da ko ko akwai zai malam zai kuma an samu da ya kun da malam zai ya tafi matarsa sai malam amur ya aure ta ila ma sakin wawa ya gani ko sai ya auri. to sai amuru daga baya ya tsani shi ma sai rabu to sai mijinta na farko zai ji kenan shi kuma dama ganganci da sakaci aka samu sai ce to ai da tsohuwar zuma ake magani wani da aure yanzu da ya zama da ita za a yi tsarin لو انت نسيت الميكروفون هو ده اللي من جاي؟ هو يا يا كده. تصور ده اي. لا دورة. لا أكمل إن أكمل إن ما لي إن شاء دورة. لا دورة أكمل إن شاء الله. نعم. نعم. تعبان أوري. ta yi dama ta yi sabon kayan aure ta je wajen amur ya aure ta hasken tare kila ma shekara ɗaya kila ma ta hannu ya ta ƙara dawo alamun bikin sun yi tsakani ke abin da yake a wannan yanayin shi ne yanayin ba ɗaya mani za a iya samun yanayi har guda uku yanayi na farko zaidu ya aure ya sake ta da ya sake ta sai ya kasance ta dama kai saki na ɗaya a su saki na biyu har aka zo aka yi saki na uku sai zama alaƙar ba'ina hmm. shi ke nan ke wanda ake cewa da igiyar aure ta tsinke da tsanin ne sai ta aure amu da ta aure amu bayan shekara ɗaya biyu uku kila ma goma sai suka rabu sai ta dawo wajen zai da wajen ta rabu a wannan yanayin fresh misali da haka yake kun fahimta eh. za a fara cewa kamar yanzu amarya da an suka hmm. kun fahimta babu kula da wannan kuma babu mutara da annabi yanayi da biyu shi ne yanayin da zaibi da ya sake ta saki daidai mata ko biyu sakin da akwai komai komai a cikin ta to tana nan sai ya dawo da ita wannan ma mai da za a ci za a ci gaba da lissafi ne akan abin da ya gabata to yanayin saki ne na komi ɗaya ko biyu amma bai iya dawowa da ita ba har ta fita daga idda sai ya zo ya nemi aurenta kafin ta yi aure shi kuma ne da yi za a ci gaba da yanzu kun fahimta hmm. yanayi na gaba shi ne na hudu kenan زيد يا ولد أخي يا ولد سجن كما يزمنا نعم، نا لين يقولون نظيرا أما لاني تكفي كما الله يهي أدى أرحان سيدة تجيب تأوي أيضا تتقين تكي كل مكان فنقول بإذا هو لإذا حاقنا تأوي من الوزيدة تأوي wannan ya yi kunan da tsakanin malamai yake dingine ne da tattaunawa ne faɗi tun daga zamanin manzaba ma sallallahu alaihi wa sallam ina tuna waɗanda suka tafi akan cewa za a gina akan wancan sakin na farko a ko daga Ali bin Abi Talib Umar ibn al-Khattab أبو إبراهيم حسين أبو كان ما ولد يبايع المال أول وصل إلى ثم المدينة ثم وصل إلى ثم أي بزاء إرجع بزاء إرجع شيئا za su yi da shi ne cewa sauran amma dai da mahirin malamai sun taɓa a kan wancan ra'ayin na farko kullum da mai tambayar da gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya tsara maka lafiya amin dama ban Eh, shin wai idan aka saki mace kafin tarewa akwai inda na yi tambayar kai tsaye ce eh, idan aka saki mace bayan an daura aure kafin ta tare babu mutum da idan an ta hukumar mu'mina ko kuma wannan wannan in kan bi na sama suhun kamar da kuma da yana da idda da da dole kamar da yawon da da yawon da da هذا المسجد لألا يدور عنه ما قبل هذا المسجد لهم هناك هذا إبعاء هناك شمال وجينا هناك مرسل في هناك أرى مثل هناك في أكرام هناك المسجد رغم هناك بدأ سوى هناك فأنا أتاري هناك yin haka هناك kunyata 'yan هناك 'yan majalisa هناك ruwan cikin a dinga lissafe lissafe sau kila muje da yake da matsala ka za a kila ka za kila ka za kila ka za a kila kwanuwa ba a kai masu tun asibar ko ya samu da da yake Wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Allah ma yake kokon yake kokon sakin da ya yi. dama ana haka ana haka mutum ya yi ya yi kokon toko ya shakar cewa ya saki to kila yana da ciwon ke nan, ko kuma wanda yake da kila yana da ciwon na mantuwa ko wani abu da wancan haka ah, asali shi ne igiyar da take tsakanin ma'aurata <clears throat> ya kiyince هو اليقين لا يزول بالشك في a كثر ko guguwar shakkar mata a wujuri da shi sai a tabbatar da cewa wani wujuri shi ne shi har sai an samu tabbaci wanda da shi wani wanda zai ba da tabbaci shi ne shi wanda ya saki ya tuno cewa tabbas ya yi domin yana shakkar ba kaga ba za a yi da shakkar asali a wannan babu shi ne hadisi da ta ce yawan da za a zaɓa hadisin sallah amma malamin su suna amfani da shi a kan hadisi da ta zama sallah sallah da ce idan da yau yana sallah sai ya ji kamar yana tunanin ya yi alwata ta karye ko bai ta karye to fara yin sallah hatta يسمع صوتا او يجد ريحا ابي يتكلم الكون ko ya sallar sallah ya ce ba zai je sallar a alwala har sai ya ji da tsarin da sarni ko kuma ya ji iska da tarbi to in ba wannan alwalar da tana to in ba tabbacin cewa ya yi rashi shi ke nan take bai auku ba aurera ina fata mun ah, ku da da na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 وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا جزاك الله خيرا. إذا ما أمنت أبو باين الله ما سأل بركة a majalisun da ya gabata an koro bayanai kawai da suke da alaƙa da hukunce-hukuncen ko ci gaba da ambatan hukunce-hukuncen da suka shafi saki duk lokacin da ya hau da muka gano zuwa da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ko dunyar da يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره مبالغ امره مبالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا waɗannan ayoyi da ayoyin da suke gaba ko ƙarshen ayar da suke gaba wa wani yadda ɗin rana da min yusra ذلك أمر الله أنزله إليه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا الأمر لأن سبحانه وتعالى ولا يثبت الله الميعاد أنه ما سبحانه وتعالى يدعى الأول نفرقه من يتق الله يجعله مخرجا من يتق الله واجعل له من امره يسرا آه، من يتق الله من يتق الله يجعل من يتق الله يجعل له مخرجا من يتق الله الذي يرزقه من حيث لا يحتسب من من يتوكل على الله ولا يتوكل الا المتقي هذا آه، ومن يتوكل على الله فهو حسن sai wani cikin lillah ya ta'allahu min amrihi yusra sai ya wani cikin lillah يكفر عنه السيئات ويغفر له بارك الله من جميع ما ورثه da ya wuce waɗannan abubuwa da Allah ya ambata na farko in ka rike wa Allah za a samar maka da kuma maka da Allah kanka za a na biyu in ka ji tsoron Allah Allah zai kwararo maka da ko zai buɗe maka ƙofofin arziki da inda ba ba na uku idan sai haka to Allah zai zama gatan ka ma'ana za ka zama ɗan gata a wajen Allah ko wajen kan da na hudu in ka ji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai sauƙaƙa maka da mararka ciwon kanka da sabon da zai zama a na biyar in ka ji tsoron Allah za a hankali maka zubanka sannan na shida wa yau yin lagu ajara za a tambama maka a martaba maka da tsanin yanzu da nan abubuwa guda shida duk wanda ya tambaye shi yana da sauran kuka ko shi ya gani kawai a gaina hawa ne a ce lafiya wallahi ni'imomin Allah ne kawai da ce ne yawa da rukuri ba ka ba sauran damuwa ba ka ba sauran damuwa idan ka lura za ka ga waɗannan abubuwan guda shida kowanne kalmata kibiya a dawo haka ma'ana a dama ka rubuta taɓuwar ba sai ta fitar da kibiya sai ka faɗa abin da za a yi maka na farko ya da Allah makaraja kibiya ta biyu ya zo wa mutane da ya kace kibiya ta uku ko huwa ta ko kibiya ta kaza abin da da Allah ya nuna mu yi kibiya haka ma'ana ita ta kuwa tana da wata kibau ƴaƴanta da take ƴaƴan itacen da ake samu a ƙarƙashin inuwar bishiyar a wani su ne waɗannan kun fahimta daga wannan suka gane cewa ba a yi zuciya ni'ima ni'ima ba kamar a yi mata ni'imar sanin Allah da tsoronsa idan zuciya ta samu babbar rabo ko ta so ne tsota na tsoron Allah ko ma na wannan zuciya ya shafar da masa da zama ruwa da ya kwantar da hankalinsa zai da sauran da ramuwa a rai. Kowa za a yi shi a cikin wani yanayi na damuwa an rani ya wuce ko ma'auni ne na rayuwa mutane suke ganin cewa yana cikin damuwa amma abin da Allah ya masa ya masa tanadi a gaba kusa ko a nesa aka yi ya koma da rashi zai shiga wata rayuwar da zai manta da kunci da damuwar da ya shiga a baya. Allah ya yi wasu rasu min haihuwa ya akwai ambatan jiyar cikin ah, sukobin Allah da sunayensa arrazza ko arrazza inna Allah huwa arrazzaq dhul quwwati al-matin dhul quwwati Allah subhanahu wa shi ne mai yawan azartawa sannan in ya cewa wani za a azarta shi ko zai samu so dhul quwwati shine mai ƙarfi na iko da buwaya wajen isar da an dinnan da wanda ya so lokacin da ya so sai a kan da ya so. Wannan lalabin nawa ya zuko kun ta lura ya yi da lafizan da suka gabata wa man yattaqi Allah yaj'al lahu wa man wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh banda wannan wa man yattaqi Allah a garin nan wanda ya ne a yi da ƙasa sai ya da aka rubu sannan ya tattara an sai ya ji man da duka sauran biyar ɗin sun zuwa ala sai ba su yi almubara aikin da an yi jiya ana yi da kuma za a ci gaba domin an yi almubara Allah cewa in dai kana cikin dajiran tsoron Allah to ta nemi irin da wani da ke nan da farin ciki an koyi za a yi maka an jima ko ma za a ci gaba to amma me yasa fa huwa hasbu shi aka kawo shi fa huwa hasbu dalili shine idan Allah ya ce ya ishe ka to ai magana ta kare Allahu akbar amma da an yi ba a bukatar a kawo shi a ce Allah zai isar maka yau da gobe da jibi a kan a kawo shi a inda kan ba kun fahimta hadisai ingantattu sun zo da manzara Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke tabbatar da yalwar arzikin Allah subhanahu wa ta'ala da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake wani da shekaran jiya da goma da kuma abin da yake wajensa baya karewa kana da hadisin ya ibadi hadisin Abu da al-Ghifari Yau law anna awwalan wa akhiran فإنسكم كانوا على فعين المعجم فبالك كل واحد منكم مسألته فأعطيته ما نفذ ذلك مما جدي إلا كما ينقص جلسة إلى كرس البحر وكلمة الرجل الأمة الرجل يتتكي على تدريك إلى حرتك لشأن غيره فكان أوجه إلى الشمال يتجه مثالي ce ya Allah a bani duniya da abin da ke cikin ta wannan ma ya Allah duniya da abin da ke cikin ta wannan ma duniya da abin ba ƙarshen dai abin da mutum zai yi da duniya ce wace Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a a'aiku kullu ma wa'idu ne makalatan kowa a bashi ko ba zai rage abin da ko abin da nake da shi in ji Allah ba zai rabuwa in ka ga yaro to allurar da aka kumbula ta a teku ta rage yawan ruwan teku wani irin arziki ne ko in ka ce ramba na yanzu ta kan nuna tana ko sai ka turo ba ka ce kai ka yi bukatun ka ma sun zama jarirai ko kiyashai ko kiyasai sun zama ɗan ƙanana saboda girman wanda kake roƙon da ƙarfin wanda kake roƙon حديث معروف كما يتسمى حديث وانت بالدراما تقول يد الله المرأة لا تجيبها النفقة أرأيت ما أنفق وسحاء الليل والنهار أرأيت ما أنفق ملك وملك خلق السماوات والأرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله أتحيك لأبيك شير وان باين وان انسان الى يوم الليله يساله من في السماوات والارض كل يوم يوم يعني الشمس كان يوسف قال لي شيء اما انت او كذي ما انفق الظل ومنذ خلق السماوات والارض كذوبا كجني ابن ده الله يتشيع تندى رانا تقول قول أنا أتخير وأنا أتخير وأنا أتخير وما أحبه وأنا أتخير وإني شيء إلا عندنا خزائن وما ننزل دائما أنه خزائن السماوات والأرض فأنزل علينا خيرك وذكرك وذكرك ألا ينسي شيء وأنا أتخير دول كثير يوم قوم قوم يوم قوم يوم na ma nuna zai da su da ne idan ba na kai daidai da ruwa da kan kacin kuma da wannan shi ne kawo jirgin shi ne arzikinsa a wani wajen ma din a nuna maka irin karamsa Allah subhanahu da ta'ala sai ke yake cewa wani.

da rabu da kuka mallaki waɗannan sarkokin kuke bayarwa to wata ranar kawai za a ga kuma su sto sto ɗin ku wata ranar za ku ce za ne ku za ku iya zuwa kudu wata ranar za ku ce ko an gama na yau sai ta sa wannan gaske wata amsattun hashatar imfa da ku kane da ciyarwa saboda tsoron kada abin da kuke bayarwa ya kare. Wata ranar da ku zama ba ku ma san adam مسؤول من تجربه الوحيد تجريب الإنسان يوم بعد وكيف يعني مثلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أجان مألم ويرزقه بخير لا يحتاج فمن ليس أن شيء ألا يجين أن ta inda ba ka tunani dalili wallahu idan aka barka ta inda kake tunani in ka rika lissafin ɗayan biyu kila saboda ƙoƙarin ya ne da tsari ko tsarin da ya yi yamma tsarin da ya fito ta gaba ina tsarin da ya samu dalilin shi idan aka barka arziki ta inda kake tsari to inda ta ta bin wani mata ta ci ba shi a wani sa masu sabari bai saboda wayar duk uku bin aiki ya kasi bunan ana ban an ana ta inda suke sare saboda haka ya sa rin sabarin zai zo zai zo da naira dubu ɗari biyu da lokaci gaba to kafin ya zo ya ci ba bashi kaza ya ci bashi kaza ya ci bashi kaza an da sarari ne da yana murna sarari ya faka babu garki babu tsantsani yanzu da wani shi ne buru ko an yi hannun da ya zo wanda ba ka tsara shi ba a akwai yadin shi ba. za ka je kana sama ne kawai wani balabalan na daji yana kaɗa maka fi awa saboda nan ma baka nisa ba kai duk da samun da naira dubu hamsin misali ka ɗauke wata ɗari da wata ba ta cikin da ɗan a ranar da sai da ka zai ci dubu wani kaga wani ya ka wata shan da ka kyautar da saboda ne ba ya cikin da ɗan sannan abin da za ka kashe a ciki ba za ka yi taruhi a kan shi ba ko ba dan dama zai su kai amma in ka kusura ka yi wa kai wanda abin da dama ka riga ka sa ran zai goyi a cikin tsari ko an jima da ma abin da dole ne muna buƙatar mu samu discipline ma'ana mu samu tarbiyyar kashe kuɗi an samu a dole ah, mana yau da ya ya sa san koya ko haka ne amma ba ba ma ne ko wanda zai yi da da nashi nashi zai sai wata waya ne kaza amma zai da hanyar ko wani zai samu wanda ya zama ko lokaci ne ya sa sabuwar riga ya gwamnati ya kwashe komai ya sai akwai matsala sau da haka haram ma wasu ne suka gane amma har yanzu ma wasu ne suka gane ba na zama da tarbiyya wajen harkar kuɗi sai ka iya ta abin da ya kamata a titintantar da shi sai ta gabatar da abin da ya cancanci a gabatar da shi abin da koda zuciyar da tana so amma ba shi ne a kan farko wata jinkirta shi tana da abin da wanda ke shi na kashe kuɗi da wanda ke tashi akwai da abin da tana so zuciyar da tana so amma ba shi da gawa ba ne za a iya shi sai da wata abin biyu ko ba wanda ke ce da mutum a jinkirta shi akwai abin da ya yi da shi ya kamata ya zama liman wajen abin da za a kashe masa ta wani kamar da akwai abin da kana so in za ka kashe dan mutane ne su ce wa na kan ya kashe Allah ya kashe ne su ka kashe kawai da ya mutane idan sun zo su yaje ka ko kar su yaje ka ko kar ka ne har zuwa yaushe za mu tsayin abubuwa da mutane to yanzu dai Allah ya ya kama da mota na mutane kar su ce yanzu motar nan da biyu kun na na su wani mara iyaka iyaka iyaka kowa ya in ka ce Allah ta kai da kawo ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ita ce da ta wanke shi ne da kuma ban da ruwan wanke wani a jiran da sai na samu ruwan da zaman da al'ula su fahimta in ka saba yin makanta da wannan sai ka huta a yanzu mutane kaza suke yi to ni kuma yanzu wannan tunanin sai mun yi bayanin da ke a kwakwalwar sannan za mu ƙara jin daɗin rayuwar. kan abin da na mutane ne za ka yi musu ba ka jiyawa ba ka jiya musu ba ne na akan abin da na ka yi kuma da yiyarka ba kuma waɗanda suke buƙatar a ƙara wannan hulmar kamar mata da samari mata da samari suna buƙatar wannan hulmar da wannan karatun da suke abin da ma'anabi don su don ci gaban kansu a kuma ba don su da mutane za su ci. Na. Wani wani kuma kuma ne da ya tafi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Duk wanda ya koya wanda ya Allah ya ishe shi. Ma'ana karkar da kana da gata a wajen Allah. idan aka samu kyakkyawan dogaro a karatu suka bayan sharhi da ake nufi da dogaro ko aina na suratu a tabaru ko man yi umin billahi ko da Allah har zuwa kashi. dogaro da Allah yana da cin amfani da ƙarshen zuciya da yi yi ƙarfin imanin mutum cikin zuciya daidai babban dogara da Allah sauran ya sa annabawan Allah suka ciro tuta wajen buga kyakkyawan misali a bamun dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala ne da ni saboda sun fi kowa imani saboda sun fi kowa sanin Allah abubakar da zuwa ma wani wani yake biyo musu baya kamar yadda muka sani bayan annabawan Allah kada ta karɓacin al'umma ba su kamar abubakar bayan annabawan Allah mutum na gaba shi ne abubakar tun daga al'ummomin baya har zuwa ƙarshe gaba to shi ma da yake ya fi kowa sanin Allah bayan annaba shi ma zuciyarsa sai ta cika da dogaro ga Allah fiye da sauran al'umma ya abubakar ma za ta rasa da ɗalibai ta barma iyalanka ina barin da Allah da bakin dukiyar gaba ɗaya ce amma ne a hari wani da wani mai mafi kudina إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ويأتوك ليرضى الله أكبر أبو ريال اللي يقدر أن يعلم الأشياء ما في جرده حين أسعى ونسمع فأولي أن لوكس Qurayshawa da kafiran Makka suka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba da sahabbai a yakin Hamra al فلوكسين من أكل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم لكم فاخشوهم تلي الأرض فزادهم إيمانا وقالوا حقا وحسبنا الله فانقلبوا بنعمة من الله وفقر لم يمسسهم سوء واتبعوا الله والله من فضله lokacin da aka yi musu taron nan aka ce sai an ga karshensu sai an gabaninsu wannan taron dangin saboda sanin Allah da tsabar dogaro gare shi sai ya haifar musu da ƙarin imani a cikin zuciyarsu باوان الكبيرة وقالوا حسبنا الله ونعم سكتي يا إمامنا ما دل هذا مجد الأمر البعيد كون جيد الأمر البعيد هذا ومن يتوكل على الله فهو حسن لوان نمت ما نمت كثيرا دوست قدسا لأكي مكتارين بني duk da ake so a ga wani wanda aka saka a gaba ko da zance hasiyar ba ko nema kau da bara da bari ke na har da ma ko ma ya ce hmm. hasbun Allah wa ni'mal wakil ko hasbi Allah ko ni'mal wakil da zance ka ci sata ka maye sata ka jika harshen da ita har zuciyarka ta ƙoshi da hasbun Allah ko ni'mal wallahi abin ba da zai tafi da kalmomi ne da ke tutu hasbiya allahu wa ni'ma alwakil hudu amma waɗannan kalmomin hudu sun ishi duniya da abin da ke cikin ta sun isa aljanu da mutane duk sun isa su yi rubutu da su saboda saboda ƙarfin imanin mai kurci da su saboda saboda ƙarfin ma'anonin da ɗan mahunsu da ina ba ta mun gani hasbun Allah wa to abin tambaya a nan shine waye a cikin mu yanzu ke cikin damuwa waye a cikin wanda ba a sa gaba ba a kore ko a eh? ko ba a sa gaba ba yanayi ya sa ka a gaba saboda haka ta hanyar ba da kan a rana ka gaza sanin so nau ke hasbiyar da aure ba ka da al'umma mai sha kada wani shi ne abin da annabin Allah ya sai da yake cewa hasbiyar da aure ne sahabbai suka ce hasbun Allah wa sai ya fi suna sai da ni sai ga shi yanzu ana ba ka labarin alkhairan da suka same su ta sanadiyyar Da wanda da kuma kurci da wannan annabi Musa alaihi salam Allah ya ce da shi ka fita da kai da mutane ka tuwar zai da yake ya fita ne bisa umarnin Allah sai taimakon Allah ya zo masa malamai da ce wanda ya aiki bisa umarnin Allah ko Allah ya yi tsarki wanda ya yi aiki don da yanzu da Allah ta ba sun zo ya kusa da fir'aun da zo su suna tafiya kuma suka zo bakin kotu wannan ita ce asalin ma'anar da makura bayan ne lillahi da sallallahu da wa sallam ƙarshen ilimin suka ce yau ba ta faru ta kai yau ba ƙarshen mularu yau ba mularu amma shi musa alaihi salam da yake yana da ilimi fiye da su na sanin Allah sai ya ce kalla inna ma iya rabbi sayahdi Allah ina kake da wannan kalmar wanda take cikin damuwa ko matsala sai maka yawa tana cin inda mafi yawan rubuta ya fi kallufan halin da rubuta a rai tsoron da mutanen da suke ciki ga kogi ba su da wani hanyar da za su su a kogi ba mu ba su isa kuma su juyo kuma su auna ne a baya na su a yi wani yanayi mota ake cewa kalla ku bar wannan magana me ya kai kuma ku wannan tunani wannan kama na ne hmm. inna mariya rabbi inna tabbas ko na mariya yana tare da shi tare da shi da umarninsa na fito ina kan kulawarsa da na fito yanzu ma ina da shi kuma bayan yana da rayuwa تشاكل الدخول في تلبس انا اكرام روحي الهادئ فنكتب بمعركة البحر فانفلق وكان كل ذلك الضوء العظيم يرجو شمسك التي المسعي مع الله في ولينا توكل لك لان في كفوت مسلم قدرا Allah ya ce ka hau kalla fa fa fa'amur din tana da alaƙa da abin da Musa ya faɗa Allahu akbar sakamakon wannan tauhidin da kadai da Allah da yakin da Musa ya samar a cikin to sakamakon sa ne ka auhayna ilayhi الله أكبر sakamakon wannan ne Allah ya ce da shi a nufin fi a sanar da amfani da wata da kuma da ke da kowata. Ya tsada a nan Musa a yau tsara, lokacin da Musa ya ce da shi da tsadar da ya taɓa cewa aljanna za ta zama sanadiyar imansa ba saboda ajiya ko shekaran jiya Allah ya tafi Musa ya ce wa wata kiriyar da ke yawo ya ce iya amma ya tawakkal alaina wa abushi bi al'adabai wa ya ina ma'ari wa Musa bai san da a cikin waɗannan abubuwan akwai tsere da shi saboda bai sani bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci musa a rai da da buga koli da wannan sandar tashi da ya nuna fankana fafata na kullu irin da kwallo a wani gefen koli ya huda ba da ba da yana sandar tsarin da za a ce ta kai a wani saboda kogi ga shi nan suna ganin shi illa ma sha Allah dan ne aka guda domin a nuna maka ba ba hukun yake da tasiri wani ya yi da abu ne يتعامل من هذا ويزيد أتكلم كودي يقوم كالقول العظيم القول شيء الجبل الشامي دوكي كالجبل دوكي دوكي أنا أبنى كمر هو اللي يقوم كالجبل مع أن الرجل مجال بتجي جسد جسد موسى يبني كودي idan aka yi dace ruwa ko igiyar ruwa ta murɗa ta yi sama to ba ba ta dawo ƙasar ba aka ta gaske shi ne ta ɓauri a babu babu wanda ya rubuci da ta wannan shi ne shine shi ne ubangijinka wannan wani yanki ne na imansa kuma wallahi ya wannan abin da ya faru da mutane kaɗan ne ɗan kaɗan daga cikin kaɗan ɗan kaɗan na liman Wannan me ya samar da wannan, me ya kawo wannan shi ne inna ma'iya rabbi sayani. Ko ka gane yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake tuɗin da al'amarin bayansa, ko ka gane taimakon Allah yadda yake zuwa ga wanda ya yarda da Allah ya maida lamarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka yi wa mun nan shekara dubbai da suka wuce kafin shi an yi bayan shi an yi yau ana yi kuma za a ci gaba saboda wannan dukkan da Allah subhanahu wa ta'ala tabbatacciya ce kuma alkawarin ta tabbatacce ne ba ya Yin wannan شيء كان ذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذا صلى الله عليه وسلم قتل الشيطان بين كيف تدري ولا في إبا إبا معناه إذا بر مدينة تقول جروان كفين كنا معناه كان أنجر المجد kazarar masarar salama tare da sahabbai ke suka gangaro wani wadi wani kwazazzaro wanda ke da kaya da yawa sahabbai sai suka watsu ƙarƙashin bishiyoyi domin su sami inuwa a ƙarƙashin waɗannan bishiyoyi kazarar masu salama shi ma ya zauna a gefe can sai yi bari da ɗan nike ya ɗan huta yana kwance bai an karo da yadda ake cewa sai ga wani jirgin mutum ya zara ta koyi a kansa ya ce ya muhammad manyan na mutane ne ya ce muhammad wani ne zai iya bada kariya ya yi na zara ta koyi sai ce an bawa da ƙara wani samun mutane ne sai an bawa wannan sifar ta Allah ne yake ta fito daga zuciyar da ta fi kowace zuciya tsarki da ta girgiza ta girgiza kalma ɗaya amma da ita ta fito daga zuciya mai tsari kuma an farfi ta kakaici ita haifar da rayu wanda wanda yake tabbatar maka da cewa idan baki ne gaskiya ya kai da gaskiya daga zuciya mai gaskiya to kalmar ko mun tantantar da ko mun rashin kasarar da magana sai ta haifar da sashi da wani da irin wani ba shi ne lokacin da sahabban sahabbai suke suke kallon kama lokacin umar rabiya ma'amun da aka nemi tsarin tsarin abubakar sai sai ga shi ya tura masu da kafa bin amur kafa bin amur aka ce idan ya yi kammara ya ce Allah wannan ce karta a yadda ana mutu ka tuna min da wasu in ya ce Allah an ka fara wannan ce kuma kawai ya sai dai ka ga kafare suna darewa suna rigewa saboda ranar da firgitin da take kafin shi tsara ولا تؤلف من منك الرشيد وواحد كالألف من أمر عنها كمان الأمر يجي cikin mutane akwai mutumin da ɗaya ne da amma tamkar da duhu wannan su ɗarku ne na mutane akwai mutanen da dubu ne amma dukkansu abin kamar mutum da su wannan shi ne ake kira duniya wa wasu da ɗarku cikin mutane kuma akwai mutumin da ɗaya ne كما تتبعون يجب استعقابنا karatun a nan shi ne ita wannan kalmar Allah akbar a wannan kalmar ta amira Allah wa min wuce ita wannan kalmar ta la hawla wa la da ina billah ita wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce duka kalmomin da magabata suka ambata jin kalmar da shi ne jin amma abin da yake bambanta ƙarfin da ta tasirin sa shi ne ginin zuciya idan zuciya ta fita da ƙarfin da sanin Allah sai ta kwanci da kalmar ta da ta haifar da tasiri idan zuciya ta cika da riya ta cika da girman kai ta cika da kyashi ta cika da hancin mutane ta cika da abubuwa ko an yi da wannan sabar ba da za a samu tasiri ballantana ta haifar da wata kariya ko ta haifar da taimakon Allah kuma ya azurta mu da tsarkin zuciya Allah ya azurta mu da sanin Allah irin sanin da ya kamata mu masa kuma ya ja'ala hu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh yana da kyau mu ambaci cewa tawakkali anan da aka ambata dole a gwama shi da yin abin da ya kamata kan an damu da wakon yadda ake cewa ma'ana kan mutum ya tankwashe kafa a sabon gaba a masallaci da ce ana tun da ina ibada sai Allah tuna ba a ɗago da shi da ina masallaci na sai arziki da zo Allah yana cewa wasu sana'in ko kuma matan koran su na da arzu din nan kula haƙo ne ko na zauna ko man zauna ko ina kwance da ba arziki na zai kan ya ko gida na ba ko ba in Allah ya so ya ba da tariya ba wanda zai shigo a'a ya irin na zauna ba mu kofa da ƙarfi bai kuma misali ke yanka mashin ɗin da shi yadda ake yi wata gwakwan nan da ake sawa ka ganta sai ta ce dala dubu ɗari biyar ne aka kasance a cikin masu ba ko yin haka ba wa Allah saboda ina da tawakkali kuma tiyarin motar ne da kafar da tsokar sun za ka samar da wani karfe da zai tare a wata gwaba ta sarda da tsari ta ga wannan inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbi ma ni ya rabbi illa huwa akidun binan wa kana ta dai wani biki ka kuma da nema amma tare da yakin ba neman ba ne zai samar masa kamar dai irin wancan sahamu da ya zo da taguwa ya rasu na da taguwa ta na zo da ita in ɗaure ta koko, ku bar ma Allah Allah zai kula min da ita ne a'a kawai ta ce ta bar ma Allah anan akwai akwai abubuwa guda ne masu matuƙar muhimmanci na farko a nuna maka sai a matakin ka ka yi abin da za ka iya yi na biyu a nuna maka kuma cewa ba abin da ka yi ba ne zai ba da kariya amma sunnar rayuwa da Allah ya sunnan ta mana shi ne ka yi naka ko kafin ka yi naka ba wai kana naka Allah ba na shi ba kana naka Allah ya zama shi kana naka Allah ya gama shi saboda shi ya riga ya gama kai ne yanzu kike yi shi kuma hukuncin shi ya riga ya gama ga yawa jini na wuce Allah kun fahimta yau da sa'aya a nan kuma da yanayi lokaci idan Allah ya kai mu a shekarar da zuwa tsanin kin dasa daga inda muka tsaya sai mu tashi da lafiya kuma daidai waje ne mai kyau kaga wallahi da fitna wanda shekarun su suka ja kamar safiya ce da almuru almuru karshe ke nan zo ya shi mun zo karshe misali amma karatun mu ba za a rage ba ni ne da zan dan yi mutu amma za mu ci gaba da mutu da shi gobe da didi da za ta mana zo da juma da insha Allah sai ci gaba mana da karatu wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi